يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 samu sabubba an samu sharuɗa sun cika ah, idan aka samu ɗaya daga cin wa'ancan abubuwa sukan hana cin gado tsakanin mutane a yau kuma da izinin allah maɗaukaki za mu bayani ne akan ah, adadi na masu cin gado daga cikin maza da kuma adadi na masu cin gado daga ainihin cikin mata abu na farko da ya kamata mu sani shine akwai wasu alaƙoƙi tsakanin mutane wanda yake ya waje ba duk mai cin gado ya zamanto ya fito daga ɗaya daga cin wa'annan alaƙoƙin alaƙa ta farko ita ake kira da al'usul al'usul idan aka ce al'usul shine asalin ta inda aka samu mutum su ne iyayen mutum kenan da kuma iyayen iyayen mutum alaka ta biyu alaƙa ta alforo idan aka ce alforo shine duk abin da mamaci ya haifa da kuma 'ya'yan da 'ya'yansa suka haifa 'ya'yansa kenan na cikinsa da kuma jikokinsa alaƙa ta uku su ake kira da alhawashi 'yan uwan mamaci da kuma 'ya'yan 'yan uwan mamaci ɗin sa'an nan kuma 'yan uwan mahaifinsa da kuma 'ya'yan 'yan uwan mahaifin nasa su ake kira alhawashi ɓangare na hudu su ake kira da zawu sabab waɗanda suke da alaƙa da mamaci sakamakon wani sababi ko dai aure ne ko kuma 'yantarwa waɗannan alaƙoƙi guda hudu malamai sun yi ijima'i akan cewa idan aka samu mai cin gado ya fito daga cikin waɗannan alaƙoƙi guda hudu to yana iya cin gadon mamaci alaƙa ta biyar wanda malamai sun yi saɓani akan yiwon cin gadon mutumin da ya fito daga wannan alaƙan su ake kira da zawul arham waɗanda suke ainihin alaƙa da mamaci ta dangin uwa ko kuma ka ce duk wanda suke da alaƙa da mamaci sakamakon wata mace da ta gitta tsakaninsu wa'annan su ake kera da zawul arham wanda yake zami bayani akan cin gadon wa'annan nau'i na mutane akan gaban shi idan allah maɗaukaki ya ba mu iko masu cin gado daga cikin mazaje masu cin gado daga cikin mazaje mutum goma ne wanda idan ka fayyace su kai filla-filla da su za su koma mutum goma sha biyar wa'annan mutane guda goma su ne al'allama muhammad bin ali bin muhammad bin al-hassan al-rahabi ya ainihin dunkule su a cikin baitoci yake cewa suna minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al-ibnu libni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa ala والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع كلاما ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء متن farko cikin masu cin gado daga cikin mazaje idan mutum ya mutu ya bar mahaifinsa to wannan mahaifin nasa zai ci gadansa hakanan kuma mutum na biyu da ke eh, cikin masu cin gado daga cikin mazaje shine kaka mahaifin uba kenan kaka mahaifin uba zai ci gadon jikansa idan jikan ya rasu mutum na uku cikin masu cin gado daga cikin mazaje shine ainihin ɗa idan mutum ya mutu ya bar ɗansa na cikinsa ɗan nan nasa na cikinsa zai ci gadansa. mutum na hudu cikin masu cin gado daga cikin mazaje shine ainihin jika idan mutum ya mutu ya bar jikansa wannan jikan nasa da ɗansa ya haifa to zai ci gadansa wannan jikan kuma ko da a ce ya yi ƙasa ma'ana jikansa na kusa zai ci gadansa idan ba jikanan nasa na kusa sai ɗansa to ɗan jikan zai ci gado idan haka ko da jikan nan ya yi ƙasa ɗan jika ɗan jika ɗan ɗan ɗan ɗan dan jikan mutum zai ci gadansa idan babu na sama da shi kenan mutum na biyar cikin masu cin gado daga cikin mazaje shine dan uwan mamaci wanda sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ne da mamaci mutum na shida cikin masu cin gado daga mazaje shine ɗan uwan mamaci wanda sun haɗa uba ɗaya ne kawai da mamaci mutum na bakwai shine ɗan uwan mamaci wanda sun haɗa uwa ɗaya ne kawai da mamaci mutum na takwas shine ɗan ɗan uwan mamaci wanda sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci mutum na tara shine ɗan ɗan uwan mamaci wanda sun haɗa uba ɗaya ne kawai da mamaci mutum na goma cikin masu cin gado daga cin mazaje shine ɗan uwan mahaifin mamaci wanda sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mamaci mutum na goma sha ɗaya wanda ke cin gado cikin mazaje shine ɗan uwan mahaifin mamaci wanda sun haɗa uba ɗaya ne kawai da mahaifin mamaci mutum na goma sha biyu shine ɗan ɗan uwan mahaifin mamaci wanda sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ne da mahaifin mamaci mutum na goma sha uku shine ɗan ɗan uwan mahaifin mamaci wanda sun haɗa uba ɗaya ne kawai da mahaifin mamaci mutum na goma sha hudu shine miji idan mata ta rasu ta bar mijinta wannan mijin nata zai ci gado mutum na goma sha biyar shine mutumin da ya 'yantar da bawa idan ba wannan ya rasu wannan mutum zai ci gadansa idan ba shi da magada wa'annan su ne mutane goma sha biyar da ka iya cin gado daga cikin mazaje malamai sun yi ijima'i akan cewa idan aka samu ɗaya daga cin waɗannan mutane yana iya cin gadon mamaci idan ya mutu dalilai ko akan haka su ne wa'ancan ayoyi da muka ambata a darasinmu na farko da hadisai da suka yi bayani akan cin gadon iyaye da kuma cin gadon 'yan uwa maza ko mata da kuma dalilai da suka yi bayani akan cin gadon miji da mata da bayanai da dalilai da suka yi bayani kan cin gadon mutumin da ya 'yantar da bawa wa'annan su ne a takaice bayanai a kan masu cin gado daga cikin mazaje bayanai filla-filla kan kowanne daga cikinsu ainihin sharuɗa da sai ya cika ne zai iya cin gado tsakanin shi da mamaci da kuma gwargwadon da kowannensu zai iya ci na gado tsakanin shi da mamaci zai zo a darasi na gaba bi iznillahi ta'ala allah maɗaukaki ya amfanar da mu da abin da muka karanta sai mun kasance a darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم